shirin da shida ga watan goma sha ɗaya watan zulfa'ada hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da sha uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan cikin wannan littafi mai albarka na al-rahiqul maktum na fadilatu shekh safiyar rahman al-mubarak furi al-hindi al-mubarak furi al-hindi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na bakwai? a darasinmu da ya gabata ban tattauna ne a kan mesaku ta'alifin islami mesaku a ta'alifin islami ma'ana yarjejeniya ta haɗaka tsakanin al'ummar musulmi mun tattauna yadda mazala ya kulla wata haɗaka gagaruma mai ƙarfi wadda ta kulla wata dangantaka ƙarfa tsakanin musulmi a junansu wanda ta ƙunshi ƙudurori ɗai-ɗai-ɗai har guda goma sha shida yau da iznihi ta'ala za mu tashi a darasi da yake gaba da wannan darasi darasin da malam ya kira shi da asarul ma'anawiyat fil mujtama mana tasirin da wannan gagarumin yarjejeniya da kudurori da manzon Allah ya kula, tasirin da waɗannan ma'anoni suka yi a zamantakewar al'ummar madina mana waɗannan ƙudurori da alƙawurruka da yarjejeniya da manzana ya ƙulla a tsakanin musulmi to sun yi wani babban tasiri a zamantakewar al'ummar madina kuma annabi ya tsara ƙarfafa su da wasu bayanai da za mu ji a shi wannan darasi malice bi hadhihi hikma da wannan hikima da manzon Allah ya amfani da ita bayan ƙulla ‘yan uwantaka a tsakanin muhajiruna da al'ansar ‘yan uwantaka a kan addini sannan kuma ya zo ya shirya wannan ƙarfan alkawari da ƙudurori masu ƙarfi tsakanin musulmi to da wannan hikimar da annabi ya yi amfani da su wa bi hadha talbis da kuma wannan tsare-tsare da tsari gagarumi da annabi ya tsara arta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qawaida mujtama'in jadid da waɗannan ne mazala ya kafa wasu ginshikai na sabuwar al'umma da sabuwar zamantakewa a madina kanat suratuhu za'ira wanda surar wannan al'umma ta za'iri bayanan wa asaran lil ma'ani surar al'ummar ta za'iri ita ta zama bayani da tasirin ma'anonin waɗannan yarjejeniyoyin shine ne sun zamo bayanan bayani wa asaran da kuma wato alamomi masu tasiri lil ma'ani allati kana yatamatta'u biha ulaika al-amjad da ma'anonin da waɗannan manya-manyan bayan Allah masu daraja suka ɗabi'antu suka sufantu da shi da fadli suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda sababin falalar abokantakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi suka zama sahabbansa sai suka zama al'umma ta musamman maɗaukakiya mai daraja wadda take da tasiri a za'iri ana ganin wannan tasirin wakanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama bayan kuma duka waɗancan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ahadu yana tsananin kunawa da su bittalimi ta hanyar ilmantar da su wa tarbiya da kuma tarbiyyantar da su kenan duk al'ummar da ake so ta canja ake so a ga tasirinta a za'iri ake so a ga ta mai da kanta zuwa ga abubuwa na cigaba, to babban abin da ake ƙoƙarin a shimfiɗa a wannan al'ummar shine ilimi da tarbiyya idan al'umma ta samu ilimi ta samu tarbiyya za ta jawo, amma duk dokokin da za a shimfiɗa duk zazzare idanuwan da za a yi idan al'ummar aka batta cikin ja'inci aka batta babu tarbiyya wani al'umma ba za ta canja ba inda za ta tana nan inda take in ba a yi sa'a ba ma sai ta fi da lalacewa Allah kiyaye to da haka da wannan annabi ya amfani kaga bayan ya kulla yan uwantaka a kan addini ya zo ya kulla waccan yarjejeniya mai karfi sannan kuma ya ba da kulawa wurin ilmantar da su da tarbiyyantar da su yadda za su samu ilimi kuma a lokaci guda su samu tarbiyya wanda shine aiki da ilimin domin idan ilimi ya zama kawai ilimin ne ba aiki da shi shi ma nan zai tasiri Watan tazkiyatun nufus sannan kuma manzo Allah sallallahu sama, yana tsarkake rayukan su duk waɗannan gurɓatattun halaye da ɗabi'u yana raba su da shi ya fara tun daga abin da ya shafi tauhidi ya raba su da gurɓatattun. halaye da akidu a nan da jin wani abu yana tasiri ba Allah ba kamar gumaka da aljanu da sauransu da ya raba su da wani sannan kuma ya zo ya raba su da tasirin ƙabilanci da jin cewa ƙabila gaba take da komai ya nuna musu ba ƙabila ce gaba ba addini ne gaba sa'an nan ya raba su da munanan ɗabi'u da halaye a cikin zukatansu tun daga mai ɗaukan banza na maguzanci ƙariya abin da ya shafi ɗabi'a ta mai girman kai duka waɗannan ya raba su da ita ya canja su da ɗabi'un da suke mai gurbinsu waɗanda suke kyawawa to da waɗannan ne ya tsarkake rayukansu sai zama babu hassada ba ƙiyayya ba ƙyashi ba jin haushin wani abin da ya mai gurbin abin Sai zama yan uwantaka da ƙaunar juna da fatan alheri ya samu ɗan uwa da fifita ɗan uwa a kan kancin kai duka waɗannan tasirin tarbiyyar annabi ce wal asli ala makarimin akhlaq sana annabi ya kwaɗaitar da su a kan kyawawan ɗabi'u sai zama yanzu sun siffantu da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye ويؤدبهم بآداب الود والإخاء وما النبي لدبتد سو دلدبا نقو نجونا وانتكا والمجد دجرما والشرف ددرجة والعبادة ديويت إبادة قال والطاعة دكما طاعة قال النبي دكما طاعة قدوكم الله da manzan Allah sallallahu to da waɗannan abubuwa kawai sai annabi ya canja su sai mana ya kawo mana kaɗan daga cikin irin maganganu da manzan Allah ya yi a hadisansa wanda da su ya yi tasiri wurin canja wannan al'ummar gaba ɗaya mana yake hura rajulun wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ya zo cikin bukhari imam bukhari ya fitar da shi cikin kitabul iman daga abdullahi dan amr dan a mai tambayar a wata ruwaya malamai na cewa abu zarar zifari yin manzana tambayar wata ruwaya ta ce ba shi bane ma'ana dai nan ma ya ce sa'alahu rajulun wani mutum ya tambayi annabi yace ayyul islami khairu ma'ana wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci take da ta kasance mafi alkhairi a cikin ɗabi'u mana kenan ayyu khaslatin min khisalil islami khairu wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci ta zamo mafi alkhairi kana sai manzana yake tutsi musta'ama ka ciyar da abinci wasu malamai na cewa nan za ka kaddara an wanda take ta masdariya masdariya ma'ana an tu'ima ta'ama wa tuƙuri as-salama ala man wa man lam ta'lam ma'ana da yake ya manzala wata ɗabi'a ce cikin ɗabi'un musulunci mafi alkhairi ya manzala yake ka ciyar da abinci ka dinga yin sallama ga wanda ka sani ga wanda baka sani kaga waɗannan ɗabi'u guda biyu za su tabbatar da cikakkiyar ‘yan uwantaka tsakanin musulmi ciyar da abinci ga wanda ke jin yunwa ake nufi wanda bai da abin da zai ci wannan yakan haddasa wato haɗaka ta zuciya ta zama guri guda ƙaunar juna ta shiga tsakani wannan shi ne sirrin da ya sanya musulunci ya shar'anta zakka har maza da yake ga mu'azu ce to kazo min ihim wa turaddu ala ko fi fuqara'i za a karɓa daga mawadata a juwayar zuwa gawa talakawa domin ta kawar da kyashi da jin aushi da fatan iya da hassada ga shi mara shi gawa ga mawadata sai ta mai da gurbin yan uwantaka da ƙaunar juna da fatan alheri ga talaka zuwa gawa zuwa ga mawadata kaga wannan yan uwantaka za ta kulla to shi za an ka ciyar da mai jin yunwa to za ka kau da wannan zafin da ke ran naka zai zama mai babu wani abu da zai tabbata tsakanin ku sai kauna juna sannan kuma yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba yana ƙara tabbatar da yan uwantaka da kauna juna shi sa a wani wurin a hadisin muslim manzana sallallahu yake cewa la tadkhulul jannata bayan ya rantsuwa yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsai da wanda rai na ke hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wallahi ba za ku shiga aljanna ba shi kun yi imani ba wanda zai je la'ir ba imani sai zai shiga aljanna sai da imani innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ashe sai da imani sai da aiki na kwarai sai wala tu'minu kuma ba za ku taɓa zama masu imani ba hatta ta habu sai kun ƙaunaci junanku kenan ba imani idan babu ƙaunar juna ba imani idan akwai ƙiyayya da asada da ƙyashi da jin haushin juna ya ce afala a dullukum alaƙe ne idan fa'altu ta ba za ku so gaya muku abinda da kuna yi za ku ƙaunaci juna ba suka ce faɗa mana zai ce afshu salama bai na ku dinga yaɗa sallama tsakanin duk mutumin da zai wuce zai ba sallama kwana biyu in baka gan shi ba shi ka tambaya saboda mai wannan yan uwantaka ta shiga cikin rai kai da za ka tambaya a bai da lafiya suka ji kana cewa ina ne gidansa baka san san da wannan yan uwantaka za ta shiga ba saboda haka kenan shi za nan da yake ka ciyar da abinci sannan kai sallama ga wanda ka sani da wanda babu ka sani ana abdullahi ibn salam abdullahi Ɗan salam ɗaya daga cikin malaman yahudawa wanda suka karɓi musulunci yana cewa lokacin da annabi ya zo madina ya ce lamma sadiman nabi sallallahu alaihi wa sallam al-madinata ya ce lokacin da manzon Allah ya zo madina mana ranar da ya shigo madina ji'itu yace sai na taho da kaina domin in zo in shi in tabbatar annabin ne da gaske ko annabin bane tunda shi malami ne ya karanta littattafan da ya gabata falamma tabayyantu Ya yace ina zuwa da na kalli fuskarsa da kyau kawai fuskar annabi ya kalla ya dube shi sama da ƙasa yace arabtu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab yace ina kallon fuskarsa kawai sai na fahimci cewa na gamsu na yadda na sani na yakini cewa wannan mai wannan fuskar ba fuskar makayici ba ce mana kaga da kallon fuskar yace wannan ba makayici ba ne sun ba makayici ba ne menene kenan mai gaskiya ne cikin annabtarsa fakana awwalu ma kana yace kuma da annabi ya zauna sai na ga farkon jawabin da ya yi sai wannan jawabin ya mun tasiri kawai na dina a musulunci sai na ji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama ku dinga yaɗa sallama a tsakaninku wa afi'imu ta'ama ku dinga ciyar da abinci wasilul arhaba ku dinga sadar da zumunci wasallu billayl ku dinga yin sallah cikin dare na nafilfili wannasu niyamun alhalin kasancewar mutane na bacci in kuna wannan tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna cikin abinci. yace manzala na gama wannan sai na kawai musulunci ya tabbata a zuciyata sai na karba addinin musulunci kaga daga zuwa ya ga annabi sai ya zama musulmi me yasa saboda irin waɗannan kalaman da annabi yake yi waɗanda suke tabbatar da cewa annaban Allah ne na gaskiya domin waɗannan kalamai sun taimaka wani tarbiyyantar da su wa kada ya ƙulu kuma manzo Allah sallallahu ya kasance yana faɗa daga cikin abin da ya karantar da su ya tarbiyyantar da su yana cewa la yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu yace ba zai shiga aljanna ba duk wanda makocinsa bai amintu daga sharrinsa ba duk wanda makocinsa bai kubuta daga sharrinsa ba bai samu aminci daga cutarwarsa ba ba zai shiga aljanna ba da wannan yake nuna mana ɗabi'a ta kyautata zamantakewa da makoshaka ta gari tsakaninka da makota duk wanda makocinsa bai amintu daga sharrinsa ba annabi ce ba zai shiga aljanna ba wannan ya nuna ashe makotaka ba karamin al'amari ba ne kaga ya canja abin da suke yi na maguzanci yanzu ya maida ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na musulunci wanda a maguzanci ba su da wata makotaka ballanta na wani haƙƙin makotaka kawai ƙabila ake kallo ko da makocinka ne ba ƙabila ku ɗaya ba kawai maƙiyinka ne amma yanzu ya canja wannan tunanin zuwa ga cewa wannan makotakar tana da wani haƙƙi na musamman wannan yana cikin abin da yake musu tarbiyya waya kulu kuma manzo na faɗa cikin wani hadisin yace al muslim musulmi kamili cikakken musulmi musulmi na hakika man salimal muslimuna shine mutumin da 'yan uwansa musulmi suka kubuta min lisanihi daga harshensa wa yadihi da kuma hannunsa mana musulmi na hakika ne wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa bai yi amfani da harshe ya cutar da su ba bai amfani da hannunsa ya cutar da su ba ya kubutar da 'yan uwansa daga sharrin harshe da kuma sharrin hannu kenan bai musu ƙazafi bai musu ƙage bai musu sharri bai yin annamimanci da nufin ɓata junansu bai ɗaukan maganar wani ya kai ma wani duk baya wannan sa'an nan bai ɗaukan wani abu da annu da nufin cutar da ɗan'uwansa makami ne bai rubuta wani abu don ɓata tsakanin ɗan uwansa musulmi da ɗan uwa duk waɗannan bayan to da wannan za a gina al'umma amma yanzu zai zama wani bai da aikin yi sai ne ya amfani da harshe ya ɓata tsakanin wani da wani ya yi amfani da hannu wurin rubuta abin da zai cutar da 'yan uwansa musulmi ko ya zagi addini ko ya wani abu wanda zai musguna ma 'yan uwansa musulmai ya zama in zai rubuta ba zai rubuta alheri ba in zai faɗa ba zai faɗa alheri ba to kaga wanan ba musulmin kirki ba ne ba shi ne almuslimu ba almuslimu alhaƙiƙi ba a shi wannan muna musulmi sunansa Allah ke wani abisi muslim ya fi da shi waya kulu haka nan mazala na cewa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zamo mai cikakken imani kamili ba hatta yu'ibba li akhihi har sai ya so wa dan uwansa musulmi ma yu'ibbu li nafsihi irin abin da yake kauna yake kuma so wa kansa wannan shi ma ya tabbatar da yan uwantaka shi ya sanya ma Allah ya kira muhajiruna da al'ansa. ya ba al'azari yake wa yi tsiruna ala anfusihim walau kana biyun kasasa saboda sun ji wannan tarbiyya ta imani ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa sai suka so ma yan uwansu musulmi irin abin da suke so wa kansu wannan kuma yana nuna makoman hadisin ma haka ba za ka zamo kuma ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka ba sai ka kima ɗan uwanka irin abin da kake kima kanka yadda ba ka san wani mugun abu ya same ka sai ka yi ƙaunar kada haka ya samu ɗan uwanka wannan shine cikakkiyar yan uwantaka kaga wannan hadisi shi ma yana tabbatar da cewa ashe yan uwantaka ta hakika shine ƙaunar juna saboda Allah wa yaqulu kuma annabi yana cewa al-mu'minu al-mu'minuna ka rajulin tamkar mutum ɗaya ne mana ana son mummunai su haɗe su dunkule su zama abu ɗaya su zama kamar mutum ɗaya yana tafiya suna tafiya da ni takawa ɗaya harshe ɗaya ko mai ɗaya aka ake so su zama idan ta ka ainu idan idan wannan mutum ɗayan ya kamu da ciwo ishtaka kullum ya zama gaba ɗaya wannan mutumin guda ɗaya gaba ɗaya ya kamu da ciwo wa idan ta ka ra'asu idan kan ya kamu da ciwo ishtaka kullu ya zama gaba ɗaya ke jin raɗaɗi mana so ake musulmai su zamo abu guda in wani ɓangare na musulmai ya taku ya zama gaba ɗaya musulman ne aka taɓa kamar yadda in wata gaba ta gangar jiki ba lafiya gaba ɗaya gangar jikin shi ma ba lafiya haka ake so a zama shi a wani hadisi yake matsalin mu'mini na wata tawadu'in wa wata wa tara'umihim ka matsalin jasadin wa'id yace misalan mummunai wurin kaunarsu da juna da jin ƙan junansu da tausasa ma junansu yace kamar misalin gangar jiki ne idan wata gaba ta kamu da ciwo gaba ɗaya gangar jiki zai kamu da zazzaɓi da kasa yin bacci to haka ake son bambane su gaba. amma ya zamana kana musulmi ana cutar da ɗan uwanka musulmi ko a jikinka kana musulmi ana azabtar da ɗan uwanka musulmi baka damu ba saboda kana samun kuɗi kana musulmi ana kulla makarƙashiyar a cutar da ɗan uwanka musulmi amma saboda wannan makarƙashiyar za ka samu kuɗi baka damu ba to wannan da awarka ta musulunci ƙarya da awa ce kawai ta fata baka ba ruwan Allah da ka. domin musulunci ne wanda ba zai maka amfani ba a gaban Allah ta'ala in baka tuba ba domin duk musulmin da ake cutar da 'yan uwansa da haɗin bakinsa wallahi wanda musulunci ba zai masu amfani ba a gaban Allah ba ruwan Allah da musuluncinsa dole sai in ya zamo kana jin ɗan uwanka musulmi tamkar kai ne abin ya taɓa shi kai ya taɓa abin ya same shi kai ya same ka kai ba wannan shine musulmai suka koyi wannan tarbiyya daga gurin manzana shi zan suka zama mai in tsaya ki ɗaya waya kulu haka nan manzana na cewa al-mu'minu lil mu'min ta hanyar dangantakarsa da ɗan uwansa kan kalbuniyar kamar gini ne ya shuddu ba'aduhu ba'ada sashin gini yana karfafa sashi yanzu idan ka gina ɗaki da ɓangarori hudu na gini za ka game wannan ɗaki na da ƙarfi saboda kowane ɓangare na ƙarfafa wannan ɓangare da za a rushe wani ɓangare ɗaya daga ɓangarorin nan guda hudu sai ka ga ƙarfin wannan ɗakin yaro da za a rushe ɓangare na biyu tun bai za ba zai ga rufin ɗakin ya zubo me yasa saboda waɗancan bangwayen suna ƙarfafar raguwar bangwayen da suka haɗu suka ba da ɗaki idan ɗaya babu to za a samu rauni to haka ake son mummuni su kasance mummuni ya zamo yana ƙarfafar mummuni ɗan uwansa waya kulu haka nan manzon Allah na cewa da musulmai su lata ba kada ku dinga ƙiyayya ga junanku domin attabahu ala sigati tafa'ul mufa'ala shine kada bangarori biyu su yi abu guda kar ka ƙi ɗan uwanka shi ma ya nuna baki kada ka iyayya da shi shi ma ya dinga kiyayya da kai wannan alamu shi ne na ta ba kada ku nuna kiyayya ga junanku ko mai ko zai faru tsakaninku na saɓani shi sa za mu ga wannan darasin a rayuwar sahabbai mun karanta a nan a cikin kitabun fitna lokacin da aka yi yakin jamal sayyidina aliyu a bangare daya mutanen basra da nana aisha a bangare daya me ya faru bayan an yi yakin sayyidina aliyu ya umarni a harbura kuma da na aisha take kai a ɗauke ta daga filin yakin in ba haka ba mutanen basara ba za su daina yakin ba bayan an yi wannan allah ya sa yakin ya dakata da zirin na ali ya faɗa ta yi kada ku kuskura ku kashe wanda ya juya baya ya gudu kada ku ƙarasa wanda ya ji rauni sannan ne waɗanda aka kashe da na ɓangarensa da na ɓangaren mutanen masara saboda duka musulmai ne fitina ce kawai ta faru me ya gaba ɗaya haɗa su guri guda ya yi mai musu jana'iza sa'an nan sauran makamai da dawakai da kayan sulke da wasu suka zubar ya ce ba za a ci ganima ba ya tattara su aka ajiye a bakin masallacin basra ya ce kowa ya zo ya duba kayan sai ɗauki kayan sai tafi saboda me har yanzu wannan kalmar ta musulunci tana haɗa tsakanin wannan saɓanin da ya faru ba zai jawo a kau da waccan yankuwantaka kaga wannan shine yankuwantaka ta hakika kuma shine abin da Allah yake nufi da cewa ko mummune sun yaƙi junansu وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا malamai suka ce a nan Allah bai cire imanin a tare da su ba bai ce wa in ta'ifatun minan nasi ba sai ce wa in ta'ifatun minal mu'minina ba ma muslimina ba mu'minina dan a nuna maka zai iya yiwa mummuni bisa tawili da tsatsani ya zare makami ya yaƙi ɗan uwansa mummuni shi ma wancan bisa ta'wili da saɓani amma wannan bai cire yan uwantaka ba shi ta ƙarshe can sai ƙara tunatar da su yace innamal mu'minuna ikhwa ku sani mummunai yan uwan juna ne saboda haka da wannan yadda ne wannan aiki kaga ba a samu ne wani abu na ci gaba da kiyayya da gaba ba shi ta ke na ta ba kar ku dinga nuna ƙiyayya ga juna wala ta'asadu kada ku dinga ma juna asada kada wannan bangaren ya dinga fatan wata ni'ima da take wannan bangare ta gushi kamar yadda wannan bangaren kar su ma su yi fatan gushewar wata ni'ima ta wannan bangare hasada ce wala ta asadu, wala ta dabaru kada ku juya junanku baya kawai saboda an samu saɓani wannan ya nan wannan ya nan ce ba ni da shi ba mun daina magana har abada ni da shi ba ni ba shi wannan ba daidai ba ne ya nuna ka ba musulmin kirki ba ne shi ma in ya biye maka ya nuna shi ma ba musulmin kirki ba ba da kar a juya ma juna baya in ma an yi kada ya wuce kwana uku daga nan dole ne a dinga magana wa kunu ibadallahi ikhwan to zala ce ku zamo yan uwa na juna ya ku bayin Allah ai wa kunu ikhwanan ya ibadallah ku zamo yan uwan juna ya ku bayin Allah wala ya illu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam baya alata ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku bayan kwana uku to ba uzuri alal aqalli in ya haɗu ya masa sallama malamai suka ce ranar farko an masa uzuri ne saboda kowane bangare yana cike cikin fushi da fusata shi ta sai aka ba su dama na tsaura ciwo juna a wannan ranar farko da saboda wannan an yake wannan ma an kukule yake rana ta biyu to za a fara tunanin da ya jawo rigima domin rana ta farko za ga wani ko zancen baya su amma rana ta biyu zai fara tunani ta wani ya jawo ma muka sabani da wani shi ma zai fara tunani a wannan ranar kuma zai fahimci in shi ne da gaskiya zai gane in shi ne ma bai da gaskiya zai fahimta da kansa in zai gaya kansa gaskiya zai fahimci cewa a kaza da kaza ba gaskiya ba ni ne da gaskiya ba wani ya fi da gaskiya ko a kaza da kaza na fi wani gaskiya shi ma zai fahimci wannan to shi ta a rana ta uku to an gama babu wani uzuri kuma ya kauce daga wannan ranar dole in an haɗu alal akalli a yi juna sallama don a fita daga cikin wannan laifi na yanke juna. waya kulu haka nan manzan Allah yana cewa cikin abubuwan da ya karantar da su ya ce al-muslimu akul muslimi ya ce musulmi faɗan uwan musulmi ne la yazlimu kada ya zalunce shi wa la yuslimu kar ya sallama shi mana ba zai miƙa shi gurin waɗanda ba musulmi ba su cutar da shi kenan duk wanda za a haɗa baki da wanda ba musulmi ba ko waɗanda za su cutar da 'yan uwansa musulmi kawai saboda zai samu abin duniya kuma ya goyi bayan wannan haɗin kan to ba musulmin kirki ba ne musuluncinsa ba zai masa amfani ba ranar lahira domin annabi ya ce kar ka kuskura ka sallama ɗan uwanka musulmi mana ka miƙa shi ga waɗanda za su cutar da shi sai in ya yi abin da za a yi masa hukunci wannan za ka miƙa shi ne saboda a tsayar masa da hukuncin Allah amma aka kurin ka miƙa ‘yan uwanka musulmi a cutar da su saboda kawai za ka amfana ko za ka samu mulki to ba ka daga cikin musulmai ranar la'ira domin kana cikin mutanen banza mara mutunci waɗanda za a tattara a mai azuba a wuta jihar nama saboda ka ci amalan musulunci da musulmi allah kiyaye wa man kana fi hajati akhihi zala ce duk wanda ya kasance wurin biyan bukatar ɗan uwansa musulmi kana Allah fi ajati to Allah zai kasance wurin biya masa tasa bukata kenan ka biya wa dan uwanka musulmi bukatu karka damu kanka taka za a biya ba sai kai ba fituka ba kanka ga ka go bukatar ka ta biya maka ma san an biya maka wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda ya yaye ma musulmi wata damuwa da bakin ciki farraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yawmal qiyamah shi ma Allah ta'ala zai yayi masa bakin ciki da damuwa daga cikin damuwa da bakin ciki ranar lahira wa satara musliman wanda ya rufa ma dan musulmi asiri satara Allahu yawmal qiyamah shi ma ranar lahira sai Allah ya asiri wannan tunan silinin da ake a filin kiyama da Allah ya ce yawma tubula sara'ir ranar da asiri zai bayyana shi nasa sai Allah ya rufa masa asiri sai Allah ya sanya shamaki tsakaninsa da jama'ar da suke filin kiyama Allah ya ce to katin da kaza katin da kaza katin da kaza sai ya tabbatar ya yi, ya san ba zai sha ba sai Allah ya ce to na rufa maka asiri a la'ira ba wanda ya sani bari yau ba in ya sai maka sai a sha maka me yasa ka rufa ma ɗan uwanka shi amma in ka tona kai ma ranar lahira sai Allah ya tona naka kuma duk wanda Allah ya tona wa asiri a filin kiyama ba kai labari wannan kaga tana nuna wannan gaba tana nuna wata ƙa'ida da musulunci ya kafa aljaza'u min jinsil amal ana sakanta mutum ne daga jinsin abin da yake in kai abin kirki a saka maka da abincin in kai abin iya a saka maka da abin iya in an maka abin iya ka gaba za ka jure ba karama da irin abin da aka yi maka aljura'u min jinsil amal kuma Allah ya kafatar da wannan alqur'ani hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha وإن آكبتم فآكبوا بمثل ما أوكبتم به أشكنا يدكي هكذا أي مكة إن كتوتتا أكوتتا مكة إن كتوتتا كما من لازم من أمن صالحا فلنفسه ومن أساء عليها أنا كم ذلك saboda haka aljaza'u min jinsin amal shi sanya in ka yayi masa damuwa sai ya yayi maka damuwar lahira malamai suka ce damuwar duniya in ka kwatanta ta ta lahira ba ta taka kara ta karya ba domin damuwar duniya ba ta wuce damuwa ko ta rashin lafiya ko damuwa ta rashin kwanciyar hankali ko damuwa ta rashin abin hannu ba zai wuce waɗannan abubuwan ko damuwa ta rashin aminci da zaman lafiya amma damuwan ira damuwa ce ga galibi domin damuwa ce wadda bayan ta babu wata damuwa kuma to a shi kenan idan allah ya yaye maka ta can wannan da ka taimaka ka kawo masa da ita wanda baka komai ba idan aka auna da can wannan shi ya sanya waɗanda suka fahimci wannan suke ƙoƙarin kawar da mutane irin wannan Ba za labarin labarin wani bawan Allah cikin bani Isra'il ga wurtaccen mawadaci ne bai cika aikin alheri ba amma dai yana da yara da suke kula da dukiya sai ke gaya ma yaran cewa duk sanda lokacin biyan kuɗin mu yayi kuka je gurin mutum kuka tadda bai da su bai da dalili bai da hali ya ce ku ɗaga maka ba ku tsayarta masa kar ku matsa masa ku ce zai biya ko ta halin kaka ku ɗaga masa ƙafa ku kau da kai ku kyale shi ku ba shi lokaci wannan bawan Allah sai ya rasu sai Allah ya ce da mala'iku mu ne muka fi cancanta mai masa wannan ku kankare zunubin da ke cikin takaddunsa yana ya fi masa saboda ya yi wa bayan Allah tun da ya yi sai Allah ce mu muka fi cancanta da nasa saboda haka Allah na kishin bayansa in ka sassauta musu sai Allah ya sassauta ba in ka kuntata wallahi sai ka shiga bala'i kai ba kin matsayinka kuma sai Allah ya zare kwanciyar hankali da nutsuwa tattare da kai wallahi ga ka ana maka kallon mai rikuwa amma a jijice kake saboda ka taba bayan Allah kai ma Allah ba zai kyale ka ba wannan wannan yake ce ka'ida waya kulu haka annabi na cewa irhamu man fil ardi ku ji kan wanda ke ban kasa su ne bayan Allah yan adam ne hatta dabbobi da tsuntsaye yarhamukum man fis sama wanda ke sammai sai ya ji kanku ana Allah ta'ala kuma sai tausaya muku ya ji kanku saboda kun ji kan bayin Allah wa yaqulu haka nan annabi na cewa laysa muminu alladhi yashba ba mummuni bane wannan da zai ce ya koshi wa jaruhu ja'i'un ila janibi alhalin kasancewar makocinsa na cikin yunwa a gefen shi ya ci ya ƙoshi har zubarwa yake amma ga makocinsa a gefensa yana kwana da yawa sannan na ce wannan ba mai imani ba ne ba mummuni ba ne in ma ya yi da'awar cewa shi mummuni ne to wannan da'awa ce kawai ta fata baka amma aikinsa ya tabbatar da ƙarya yake mummuni shi ne wanda zai damu da damuwar ɗan uwansa wannan shi ne mai imani shi ne zai damu da damuwar waɗanda suke cikin damuwa shi za ka samu duk mai imani idan ya ga 'yan uwansa suna wani hali na rashin abin da za su ci to sai da karfin zai kare sai ya ƙoƙarin shi kuma ya sama musu abin da za su ci ko dai ya ba su kyauta sadaka ko kuma ya sassauta wannan abin yadda za su iya siya cikin sauki yadda za su samu abin da za su ci saboda yunwa ba ƙaramin bala'i ba ce waya kulu haka manzala na cewa babu mu'mini fusukun zagin mummuni fasikanci ne wa qitaluhu kufurun ya kansa kuma kafirci idan ka zama ka da aiki sai zagin yan uwanka mummunai sai zagin yan uwanka musulmi kana fifita arna akan yan uwanka musulmi kana nuna arna ne suka fi wayewa arna ne suka fi sanin ci gaba arna ne suka fi ɗaukaka arna ne suka fi ƙwarewa kana sukan yan uwanka musulmi wannan ya nuna munafiki musuluncin ka ƙarya kake kuma da yawa akwai su yan daɗi arna duk abin da allah ya bari amma an cutar da yan wasu musulmi suka yi sun ja baki sun yi shiru munafukai kalla da ke faruwa a kasar nan ba ana yin wani abu za su dinga su an kashe waɗanda ba musulmi ba an yi kaza an yi kaza amma ana farma musulmi ba munafiki ko ɗaya da za ka je magana sun yi shuru saboda dama munafukai ne musuluncin ma kawai dan kasa mutum su ce sun daina ne su fuskanci kalubale in ba haka musulunci ba burge su yake ba to duk mutumin da yake zagin yan uwansa musulmi ba bisa dalili ba kuma yake yaƙarsu to zagin fasikanci ne ma na fita ne daga gaban umarnin Allah yaƙarsu kuma kafirci waya kulu haka nan mazala na cewa wa kana yaj'alu imaqatal adha an tariq sadaqa ko manzala ya karantar da sahabban nan a cikin tarbiyyar da ya musu ya sanya ɗauke abin da zai cutar da mutane a kan hanya sadaka ce wa ya huddu shu'ubatan min shu'abil iman kuma yana lissafa ta a matsayin wani yanki daga yankokin imani duk abin da zai cutar da mutane a kan hanya aya ce dutse ne wani kututturan abu ne da zai cutar da su a hanyar wucewa titi ne ya lalace ana haɗari dole ya gyara saboda yana da mai damar da zai gyara Allah ya bashi shugabanci shi a nan shine imamatul azali tsari a kansa hanya ce ta zamo ana tare bayan Allah ana kama su ana neman fansa wajibi ne ya amintar da wannan hanyar a matsayin nawa wanda Allah ya jibinta lamarin al'umma a hannunsa in ba haka ba bai yi imaqatul a alif tariq ba kuma sai Allah ya kama shi shi in shi ne zai tafi sai a tsare hanya a kare ta a killace ta shi kuma talakan zai tafi ko ogo a kama shi a kashe shi ba matsala ba ne, zai tsaya gaban Allah ya bayani bai kawar da mutane cuta akan hanya ba sau da haka in ya yayi da'awar imani makarya yake kawai fata baki ne ke faɗa Allah ke waya kulu haka nan annabi na cewa as-sadaqatu sadaqa tutfi'u al-khataya tana kauda kurakurai da zanubai kama yutfi'u al nara kamar da kasar ruwa na kashe wuta haka wato sadaka take kauda wato zunubai da kashe wannan zunubai waya kulu kuma ya kasance yana cewa ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uriyin yana cewa duk musulmin da ya tufatar da ɗan uwansa musulmi tufafi bisa tsiranci da ya ga musulmi na da shi ka sa'un ma'umin kudarin janna Allah zai sakanta masa ya tufatar da shi daga kaya koraye na aljanna kaga aljaza'u min jinsi amal wa ayyuma muslimin af'ama muslimin ala ju'in duk musulmin da ya ciyar da dan uwansa musulmi saboda tsananin yunwa da yake ciki at'amahu Allahu min thimaril janna Allah zai ciyar da shi daga 'ya'yan itatuwan aljanna wa ayyuma muslimin saqa musliman Idan musulmin da ya shayar da musulmi ruwa a lazama'in a bisa wannan kishi da yake fama da ita da ƙa'ullahu min rahiqil maktum Allah zai sha da shi daga wannan tatacciyar giya ta aljanna mai suna ar-rahiqul maktum wannan shi ma yana tabbatar da aljaza'u min jinsil amal wa kuma annabi yana cewa ittaqulla ku shiga tsakaninku da wuta bala ku kare kanku daga sharrin jahannama walau bi shiqqi tamratin ko da da sadaka ta tsakin dabino fa in lam tajid idan baka samu tsakin dabinan ba da zaka bayar sadaka fa bi kalimatin tayyiba ka faɗi kalma mai daɗi gaba buƙaci. Bana Allah ya ba da sa'a ka yi haƙuri Allah ya buɗa Allah ya taimaka Allah ya kawo a gaba ba ka faɗi mummunar kalma gare shi ba wani janibi hada malai ke bayan duka waɗannan abubuwa na tarbiyya da annabi kana ya ƙusu hassan shadidan ala listi ifafi anil mas'ala kuma ya kasance yana kwadaitarwa kwadaitarwa wadda take mai tsananin gaske ala ifafi anil mas'ala yana kwadaitarwa akan kamewa daga roƙon mutane abin hannunsu daga tambaya mana ya ana kuma musulmi ya zamo mai roƙo mai tambaya mai neman sai an bashi wa ya fada'ilas sabri wal qana kuma yana ambata falala ta haƙuri da babu wal da kuma dangana da kaɗan ya hana mutum kare zama maroki ya je nan ya tambaya ya ji can ya roƙa ya yi wannan bambadanci ya roƙi wannan ya hana sai zama kuma yana kwaɗaitarwa akan mutum ya zama mai kana'a mai dangana da ɗan abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi. Fakana ya uddul matsala kuduhan ya kasance yana ɗaukar wato roƙo ga mutane, roƙon abin hannun mutane kuduhan kamar wata alama ce ta cizo a fuska. Au kudushan ko ya kushi a fuska an khamushan ko kuma rauni jikin fatan jiki kina yana ɗaukar miƙa hannu ka roƙi abin hannun mutane kamar a cicciye ka ne a ko'ina a fuskarka ko a kakkarce ka a fuska ko kuma a kakkarce ka a gangar jiki shi za ki almas'alatu kaddun ya kuddu bi har rajin wajahu yace roƙo kamar wani ya shi ne ko karta ne da mutum ke karta fuskarsa fi waje isa'i a fuskarwa shi wanda yake roƙon Allahumma illa idza kana mufarran sai ba idan ya shiga tsananin bukata idan bai ba mutuwa zai rasa rayuwa wannan ita ce darura ko kuma al'amarin da ba yadda zai yi shi ne a wani hadisi yace ko ya tambayi mai illa an yi tsallar rajin sultana sai ba idan mutum shugaba ya tambaya au fi amrin la da minu ko cikin al'amarin da babu makawa sai an yi to nan ne zai zama bai yi laifi ba amma in ba haka ba duk abin da zai je roƙa manzo Allah ya ga wa kabisa ta ibnu makarik al-hudali yace fasuhtan ya'kulu sa'ibuhu suktan haramun mutum yake ci kama kana bayyano lahu kamar yadda manzo suna sallallahu kuma ya kasance yana bayyanawa ga su sa'abbansa ma fil ta min al-fadail abinda ibada ta kunsa na falala ya ta da su akan sallah azumi zakka hajji ya faɗi falalolin wal ajab da girman ladan da za a samu wasawabi inda Allah da sakamako da za a samu a gurin Allah domin su tsaya tsayin daka wurin yin wannan ibada, sannan ita kuma ibadar a lokaci guda tana ƙara kuma sai ta zukatansu da tsarkake halayyarsu da ɗabi'unsu wanda nan ma zai taimaka wurin su zama al'umma وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يتي يا كسنشي manzan Allah yana rataya zukatansu da wa'ayin da ya sauka daga sama ratayawa wadda take mai karfin gaske mana kai tsaye ke alaƙanta zukatansu da wa'ayin da aka sauka ana saukar da wa'i sai ya kira su sai ya karantar da su ga abin da aka saukar ya yi musu bayani kaga ya kulla zukatansu da wannan wa'ayin da aka saukar ya kulla dangantaka mai kalli fakana ya karahu alaihim ya kasance yana karanta musu wannan wa'ayin wa ya karahu na hutu ma sai su karanta litakuna hadi ibdirasa domin ya zama wannan karantarwar ta zamo ish'aran ta zamo wani abu ne da zai sa su dinga ji a ransu a alaihim min uquqid da'wa su ji irin nauyin da ke wuyansu na haƙoƙi na da'awa na kira zuwa ga addinin Allah wata bi'atin risala da kuma nauyaye-nauyaye na wannan sako na manzanci da manzan Allah suna suna ya karantar da shi domin ya karanta da su a yi kaza a bar kaza ayat ta sauka sun karanta sai su dinga je a ransu wannan manzancin su ma nauyi ne a kansu na su ɗauka su isar da shi su ma sai su karantar da ragowar al'umma Maflan an daruratil fahmi dabbur tadabbur yace ballantana kuma abinda suke ganin ya zama dole ne gare su na su fahimci wannan wa'ayin wacce dabbur kuma su tadabburin wannan wa'ayin domin wannan ne zai ta su fahimci littafin Allah da kyau wa haka za a zaba ku? malai yake da waɗannan abubuwa ne annabi ya tsarkake tunaninsu wara ba'a ma'anawiyati kuma ya raya wannan ma'ana da take cikin zukatansu wa’aikaza mawa’ibahun kuma da wannan ne ya farkar da baiwar da Allah ya musu. Wajen wajen hun a’alal fiyami wal afida kuma ya ba su guziri na maɗaukakin kyawawan ɗabi’u da cikar ma’ana dama wurin yin abu. Hatta wasalu ila a’ala fi min minar har sai da suka kai kwakwaluwar matsayi na kamala wanda urifat fi tarihi bashari ba da anbiya wanda ba a taɓa samun wannan ba ko a samu irin wannan ƙwaƙoluwar matsayin ba a tarihin ɗan adam in ka ɗauke annabawan Allah mana in ka ɗauke annabawan Allah a tarihin ɗan adam a rayuwa ba a taɓa yin waɗanda suka rayu suka kai matsayi na ƙwaƙwalwa na zamantakewa ba sama da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba a taɓa yi ba shi sa in ka cire annabawan Allah da manzanni ba a yi wasu 'yan adam a duniya da suka kai darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba don kuma saboda gaba suke da dukkanin sahabbai baki sahabban sauran annabawa baki ɗaya. shi za mazala yake cewa sahabbansa aminci ne ga al'umma ya ce annujumu amalatun lissama ya ce taurari da kuke gani aminci ne ga wannan sama fa'iza za haban nujumu don ranar da waɗannan taurarin suka gushe a ta sama a matuwa alkawarin da Allah ya yi wa sama zai zo mata mana ran da waɗannan taurarin suka gushe to ranar tarwatsewar sama ta zo mana duniya ta tashi ce fa'iza bari albasar wa kasafan kamar wa jumi'ar shamsu wal kamar ba abubuwa sun canja kuma a ranar ya ƙuri insanu yau mai idin ainihin bakar idan sama'un shakkat إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت ليه جوابك علمت نفس ما أخذ ما قدمت وأخر duk sun da wannan taurarin suka tarwatse to a ranar rai za ta san abin da ta gabatar da abin da ta jinkirta za ta yi takaicin abin da ta gabatar na ɓarna ta yi takaicin abin da ta jinkirtar na aikin kirki da ta ƙi ka ga kiyama ta to a tarihin yan adam ba taɓa yan adam irin sabon adam ba in ka cire annabawa shi za ce in taurari suka tafi to abin da aka yi mara alƙawari bai zo mata sai ce wa ana aminu ne ashabi ni ne amini mai amintarwa ga sahabbaina na fa idza zahabtu in na tafi hatta ashabi ma a adu alƙawarin da aka yi wa sahabbaina zai zo musu kuma da annabi ya tafi ya zo mun karanta a nan irin fitintunin da suka gudana a wannan zamani sai ce wa ashabi amanatul li ummati sai ce sahabbaina kuma su ne aminci ga al'ummata fa'iza za a ba ashabi jirgin da sahabbai na suka tafi ata ummati ma tu'adu abinda aka yi al'umma ta alkawari zai zo mata kuma kaga sabon annabi na tafiya daga nan fitintunu suka faɗo wa al'umma daga nan kuma har me a tashi tafiya to wannan ya nuna kenan sahabbai wata al'umma ce ta musamman wadda ba taɓa irin ta ba kuma mun ga dalili irin tarbiyyar da suka samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokaci yi mu kwana nan wallahu a'lam wannan yake na yi jarrabawa ƙarin girma a wurin aiki ina buƙatar 'yan uwa da taya ni da addu'a to Allah ya ba da kyakkyawan sakamako kuma ya ƙara girma ya ƙara ɗaukaka malam bala mai fati ba shi da lafiya yana kwance a asibiti a sashi a addu'a Allah ya ba shi lafiya ya sa ya zama kafara gare shi da dukkanin marasa lafiyar mu na gida da asibitoci baki da Allah ka ba su lafiya akwai ɗan uwa da yaransa ya bar gida kwana goma sha ɗaya ba a gan shi ba yana roƙon addu'a to Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi gida cikin aminci Allah ya sa yana cikin aminci da kwanciyar hankali kuma Allah ya dawo da shi gida ga iyayensa cikin aminci Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi da kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiya da gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa cika da kyau da imani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya akwai ɗan uwa wanda yana da yan uwantaka da Malam Hassan bin Musa a wancan bawan Allah wanda rabin Abba Anas da masu kidnapping suka kama shi kuma ƙarshe. ya rasa rayuwarsa a sashi cikin addu'a Allah ji kansa da rahama ya yafi masa Allah ya sa aljanna mu kuma ya albarkaci bayansa a sauran mu da suke hannu a yan uwanmu da ke hannu Allah ka kubutar da su ka dawo da su cikin aminci Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah din mai hannu a matsalar tsaro a wannan kasa Allah ka tona masa asiri Allah ka hana shi zaman lafiya ya Allah duk mai allo a tada hankalin al'umma Allah ka tada hankalinsa duk mai allo a tada hankalin al'umma Allah ka tada hankalinsa duk mai allo a daga hankalin al'umma da hana su zaman lafiya Allah ka hana shi zaman lafiya in mulki yake takama da shi Allah ka raba shi da wannan mulki in dukiya ne Allah ka tarwata shi Allah ka jarrabe shi da bala'i Allah ka hana shi zaman lafiya ya Allah duk mai hannu wurin a samar da zaman lafiya Allah ka goyi bayansa Allah ka shiga cikin lamarinsa